마시고 auzu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu sauraron mu ina muku baraba da sake saduwa a wannan shiri mai albarka mana gidan da yake cike da sa'ada da jin daɗi fitowa ta baya mun yi bayani akan siffofi da ya kamata miji ya kasance yana tattare da su don haka da kuma abubuwan da ya kamata mace ta guda sufofin da ya kamata mace ta guda ta tare da mijin da za ta aura wanda mun yi cikakken bayani a kansu yanzu fitowar yanzu wannan ci gaba da wannan fitowa za mu bayani ne akan siffofin macen da ya kamata a ce tana da su siffofin mace ta gari waɗanne ne domin namiji duk da zai aure ya kasance ya kalle su ya lura da su kafin ya je ya aure mace siffa ta farko ita ce mace ta kasance mai addini ce mace mai addini ba ƙaramin ma'ana wata gwalba ce ba abu ne mai tsada har yanzu da za ka ga cewa ana ta cewa mata sun yawa mata sun yawa a cikin al'umma cikin hausa fulani da sauransu ba su da ba samu mazajen aure da sauransu ba mata sun yi yawa haka ne amma me masu addini a cikin waɗannan matan su ne suka yi karanci har yanzu sai za har yanzu mace mai addini ba ta rasa mijin da za ta aura kwata-kwata ba ta rasa mijin da za ta aura saboda yanzu har mutanen banzan har fasikan kowa da kowa yanzu so yake samu mace mai addini ya aura siffa ce mai matukar muhimmanci ga mace ya kasance ya kasance ta siffanta da ita Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah mana yana gaya mana irin yanayin ɗabi'a mata fassalihat ma'ana salihan mata bai salihan mata qanitatun shine malaman tafsiri suka faɗa abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da qanitat anan gurin suka ce ma'ana almuti'atu li azwajihim waɗanda ya kasance su wa matan su ne wa mazan su biyayya ka gaban da kasancewar ita karan kanta salaha ce a karan kanta to cikamakon zaman ki salaha mai addini shine kasance kina wa mijinki biyayya sannan me mene Allah ke ce hafizatul lil ghaibi bima hafiz Allah ma'ana hafizatul mataye ne masu kiyaye mai kawunan su lokacin da mazajen su ba sana kamar yadda malamai suka yi bayani kenan ma'ana za ta kiyaye mijinta ta kiyaye mutuncin mijinta a lokacin da bayana ta kiyaye karan kanta ba za ta tafi ta je ta nemi wani namiji ba a waje kuma ta kiyaye masa dukiyarsa da dukkan abubuwan da ya kasance nashi ne a gida lokacin da ya kasance bayana in ba mace ka samu mai addini ba ba yadda za a yi ta iya maka wannan abubuwa don haka idan muka duba a shari'ance za mu ga akwai wasu abubuwa wanda shari'a ta zayyana su wanda su ne mahanga ta kasancewar ki mai addini su ne mahanga na kasancewar ki mace mai addini abu na farko salihatun bi amal alkhairi wal ihsan ila azwajihi ki kasance mutu ne kirki ce ke mai san alkhairi da kyautatawa ga mijinki ɗaya kenan wannan siffa ce ta mace mai addini in mace mai addini za a ganta tana kokarin kyautatawa da kuma san alkhairi ga mijinta za ta nuna masa abin da ya kamata yi ta nuna masa harkar ibada ta nuna masa hanyar aljanna ta nuna masa Allah shi sa za ka gani me bambanci tsakanin matan mu na yanzu da na da na da kamar yadda ya inganta a ana gaya mana cewar mu idan ta tashi fita ta za ta rako mijin har bakin kofa idan ta rako shi bakin kofar nan za ta zo ta gaya masa cewar to fa ni yawa ne baban wane Allah kiyaye min kai Allah ya ma kaza Allah ta masa addu'a ta gari ta ce to ya kamata ka sani za mu iya yin hakuri akan yunwa da kishirwa amma ba za mu iya yin hakuri akan azabar Allah ba ba za mu iya jure mata ba ba za mu iya ɗaukanta ba don haka in ka samu abu a fitan nan da za ka yi na halal ka na amma me kar ka je ka na haram gida kaga wannan mace mai addini kenan mace mutu ne kirki kenan za ta nuna wa mutum hanyar da ya kamata ya bi domin ya samu rabauta ya shiga aljanna amma ba kawai mace da kawai ita abin da take so kawai shine ta kowane hali kawai ka je ka mata abu ba ta tambaye ka ma ina ka samo shi ba ko da aka yi koya aka ita dai kawai ta ganta cikin wadaka da walwala da nishadi da annashuwa to wannan ba karamar musiba bace ba na haka ɗaya daga cikin siffofin da ake gane mace tana da addini da su kenan siffa ta biyu shine mutiatul azwajihinna ta bi mijinta duk abin da ya ce mata ta yi matukar wannan abin bai kasance ya saba wa Allah da manzansa ba duk mace mai biyayya ga mijinta to yawanci za ka ga mace ce mai addini za ta bi shi sau da kafa matukar abin da ya mata umarni ta yi din nan bai saba wa Allah da manzansa ba wannan ba karamar abu bane ba a gurin mace ka samu mace mai wannan abu na uku kuma ya kasance mace ce mai kiyaye kanta lokacin da mijinta baya nan sau nawa ne zaka gani miji yana tare da din ya fita gida ko ya danyi wannan saboda me yana zargin matarsa yana tafiya wanda balagoro ya kama shi wata tafiya za ta yi ta kawo mutanen banza gidan ko kuma ita ta fita gurinsu ko makamanta irin wannan abubuwa to wannan kwata-kwata babu magana addini dama a tattare da wannan matar mace mai addini ita ce wadda take za ta iya kare kanta halin mijin lokacin da mijin bayana yana nan ta kare shi ta kare dukiyarsa yana nan ɗin ma baya nan ma kuma nafsu shai ta je ci gaba da kare kanta da mutuncinta lokacin da mijin bayana sannan na biyu na abu na gaba kuma ya kasance ta kare ta kiyaye abin da mijin nan yake da shi ya mallaka ne daga dukiyarsa ba ta masa sata ba ta masa lalaban ajihu in ya kawo kaya kayan abinci maimakon kayan da ya kasu a ƙa'ida za su yi sati biyu ta masa dan dungushi ta sace wani abu ta tura gidansu ko ta tura wasu kawayenta ko ta irin wannan abubuwa kaga wannan cin amana ne bata kiyaye masa dukiyarsa ba kenan wanda abin da ake so shine kasance mace ta kasance ta kiyaye wa mijinta dukiyarsa ta kiyaye masa karan kanta mutuncinta da komai bai kamata ta yi alaka da wani ɗa namiji ba in ba shi ba yana nan da bayana kuma ta kiyaye masa dukiyarsa yana nan da bayanan shi ma ana ina kira ga maza eh, ga mata ku ji tsoron Allah gurin yadda wasu zaka ga suna mu'amala da dukiyar mazajensu na farko ya gida za ta je ta lalube masa ajihu ko ba ta lalube ajihu ba daga ya dan ajiye kuɗi musamman inda yawa ne kowa da sauransu ta zo ta dan zaru wani abu a ciki to kaga ina mutunci yake a nan gurin bai kamata ba ya kamata ya kasance yadda ya aminta ya auro ki to ya kasance wannan amincin koyaushe yana jin cewar ke aminiya ce ki kiyaye masa kanki ki kiyaye masa dukiyar sa ki kiyaye masa dukkan wani abu da ya kasance nashi ne na kayayyakin gida da sauransu mai halatta ki fitar da shi ko ki ɗauka ba ba tare da izininsa ba abu na gaba kuma wanda shi ma kusan wani madubi ne da ake gane mace mai addini shine me ba yadda za a yi mace ta nuna wa mijinta wani abin da ya kasance ba zai gamsar da shi ba mana abin da malamai suke nufi da wannan ya kasance koyaushe tana ƙoƙarin faranta wa mijinta rai koyaushe ya kasance tana ƙoƙarin ta ga cewar ta tafiye masa dukkan wata damuwa da yake tattare da ita a rayuwarsa wanda na yi imani in ba Matan da take da addini ba ta san me take a rayuwa a addinance ba za ta yi ba so da inda yar duniya ce dama ba addini a gabanta ba ita kawai akwai wasu abubuwa da za ta kalla ne a rayuwa a lokacin nan kawai ko su za ta kalla su za ta kalla kawai a rayuwa da haka duk wani abin da ya kasance wani ya ɓata rai yana cikin damuwa damuwarsa ko ɓacin ransa ko da sauransu bai shafe ta ba ita harkokin gabanta kawai su ne a gabanta to nan ba karamin kuskure ba ne ba to waɗannan jumullar waɗannan abubuwa guda biyar su ne wata mahanga da take nuna cewar lalle mace tana da wannan wannan kuma dan tsamo su ne daga nassoshi na alkur'ani ko kuma hadisin manzo sallallahu dan haka yana da matukar muhimmanci kai nan a matsayinka namiji ka je ka nemi macen da yake tana da addini domin hutu ne gare ka da ita da kuma iyalanku da yaran da za ku haifa ga baki ɗinku idan tana da addini ɗaya daga cikin manufofin eh, ribar da za ka samu za ta taimake ka gurin kaba ubangiji kamar yadda muka yi bayani a can mata yadda suke su nuna mazan su cewar ga abin da muke kokari ka kama halal yaranka da kuka haifa sawa'un da ita ko da wata matar in dai yaranka ne za ta taimaka musu gurin tarbiyya sannan za ta kiyaye mutuncinta ta kiyaye kanan kanta da mutuncinta halin kananan da ba na kamar yadda kuma za ta kiyaye maka me za ta kiyaye maka dukiyarka da dukkan ayyuka kayayyakinka wani abin da ya kasance mallakinka ne kananan da baka na. to kaga in ka samu mace mai irin wannan sai gode Allah ko babu matar da zaka samu ta hada maka waɗannan abubuwan taimake ka gurin ka da Allah da gyara maka ita taimaka ma gurin wannan in ba mace take tana da addini ba don haka yana da matukar muhimmanci miji ya ji tsoron Allah namiji lokacin da yake aure ya yi kokarin nemo macen da yake tana da addini saboda mai ya samu rabauta duniya da lahira siffa ta biyu mai matukar muhimmanci ga macen da za ka aura shi ne ta kasance mace ce mai haihuwa yana ɗaya daga cikin siffofin da suke da muhimmanci a rayuwa domin haihuwa a cikin harkar aure abu ce mai matukar muhimmanci kamar yadda muka yi bayani ɗazu ɗaya ce daga cikin manya-manyan manufofi a rayuwar aure manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana gaya mana cewar ku yi aure ku hayayyafa domin ni zan yi alfahari da ku da yawan al'umma ranar alkiyama kaga kenan ɗaya ne daga cikin manufofin aure to yana da kyau ka nemi macen da ya kasance tana haihuwa wani sahabi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallama yake gaya masu cewa akwai wata mata da ya samu matan nan tana da matsayi na addini eh tana da matsayi na rayuwa tana da kyau amma kuma ba ta haihuwa ga kyau ga matsayi amma ba ta haihuwa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ce masa karka aure ta farko kenan na biyu ya kara zuwa ya kara gaya masa ya kara mai ta masa ya ce a kar ya aure ta na uku haka sai da karshe yake gaya masa cewa fa inni mukafirun bikum anbiya yawmal qiyamah dalilin sa nake hana ku cewa aure ina so ne ku hayayyafa ku yi yawa domin me ya kasance zan yi alfahari da kura na alkiyama to kaga macen da ba ta haihuwa kaga wannan manufar ba ta tabbata ba za a same ta a gurinta ba ba za a same ta a gurinta ba da haka yana da matukar muhimmanci ya kasance an samu wannan kuma yawanci mace ana gane haihuwarta ba wai sai ka je kayan neme ta kafin kai aure ba wai ka iya ganewa wannan kuskure ne kuma tsabar toshewar basira ba wannan abin shari'a take nuna malamai sun yi bayani ya ake za ka iya gane mace tana haihuwa kafin ka aure ta suka ce akan gane mace mai haihuwa ce ta kallon gidansu yanayin gidansu babata ya yanayin wannan yake kannan babata yawanci ya suke suna haihuwa da makamantansu ko kuwa na biyu idan ba ita kaɗai ba ce ba a gidan cikin mata an aurar da mata a ɗakinsu misali yayyanta da ƙanne da waye da sauransu kaga su yaya yanayin su yake ma'ana suna haihuwa su ma ko ba su haihuwa to da wannan ne zaka iya gane cewar eh lalle wani ce tana haihuwa domin yawanci zaka gani galibi cikin 99 ko 98 98 zuwa 99 cikin 100 in dai kasance gida yayye ko kanne ana haihuwa to zai wahala kaga ita wannan yarinyar ba ta haihuwa ita ma sai dai wata matsala da kuma ya ta'allaka da ita kadai ce take da wannan matsalar ba ragowar wannan ba ma da kyakkyawan zato 99 cikin 100 mai haihuwa ce to da irin wannan ne za ka iya ganewa amma babu wata alaka da za ku je ku yi mun san shi bai halatta maka je ka yi alaka da wata yarinya ta hanyar saduwa kafin ku yi aure ba matukar ba ku yi aure ba haramun ne wannan har kai hujja da cewar wai za ka da ka gane ai tana haihuwa ko ba ta wannan magana ce babu wannan magana wannan kenan siffa ta gaba mai matukar muhimmanci ana so ka auri mace ya kasance mace ce mai harkar soyayya ana so mace ya kasance tana da harkar soyayya ma'ana ta iya soyayya mace ce mai son mijinta mai nuna masa so kuskure ne mace ta zauna kawai miji ya aure ta amma ba wani abu da ta iya nuna masa na magana su kamar yadda can ɗazu muka yi tsokaci akan ɗaya daga cikin matsalolin maza ko siffar da ba a so namiji ya siffanta da shi shine mai ya kasance mutum ne da ba zai iya ba a so mutum ya kasance mutumin da ba zai iya nuna wa matarsa cewa yana ta ba ko fito ya gaya mata to ita ba a nan gurin haka ya zama wajibi mace kasance mace mai nuna wa mijinta so da ƙauna ne a rayuwarsu ta iya zuwa ta gaya masa a baki cewar yana santa eh, tana san shi tana ƙaunarsa tana masa wannan duk ya kasance waɗannan abubuwa ne sannan kuma na biyu a aikace ta ringa nuna masa cewar e lalle tabbas tana ƙaunarsa tana san shi a gani amma bai kamata ya kasance mace bata siffanta da wannan siffar na magana su ba ya kamata dama ita da yake ɗabi'ar mamace a bace dama da yake ta iya soyayya ta iya nuna soyayya wannan nuna masa soyayya da ake wannan abu ne da zai ƙara taimaka ya ƙara jawuwa zuwa gare ki ya ƙara jin cewar eh yana son ki ya ƙara jin yana shauƙin ki da makamantansu amma duk lokacin da kake kasance gingirgin haka nan ba wani maganar so da zaki nuna masa ba wani abu da to haka nan rayuwar ta ku za ta kasance ba ta da wani daɗi ba wani zaki da zaki da zaki da rayuwar zai kasance tana da ita da haka yana ɗaya daga cikin siffar da ya kamata ki siffanta da su ki nuna wa mijinki so sanda za ki nuna masa kafin ku aure wannan wani abu ne daban bai kamata dukkan soyayya ki gabaki ɗaya ki tattare ta ki nuna masa shi ba lokaci ɗaya lokacin da kuke waje kafin ku aure dan ƙarshe in ta yawa zai iya yi waya kai ga wani abun da shari'a bata ba ku dama ku yi ba amma me lokacin da kika yi aure kuka yi auri juna kun mallaki juna kuna zaune to a lokacin duk iya inda kike sai inda karfin ke kare gurin yi masa nuna masa so da kauna da gaya masa kalamai na soyayya da kauna da kwantar da hankalinsa domin da wannan ne zai samu nutsuwa ya samu sanyin zuciya ya ji cewar eh, lalle tabbas ya samu matar da yana ganin cewar ba zai iya samun wata macen a rayuwa irin ta ba amma kamar yadda ne bayani cewar ba yadda za a yi hakan ta faru in ya kasance kin yi shiru kuskuren da zaka gani a hausa fulani ake gaya mana cewar me maza da mata cewar ai namiji ba dan goyo bane wannan sai ya jawo ko da tana son mijin ranar da aka kai ta kafin a kai ta za a ta mata wannan hudubar kala kala hudubobin tsiya kala kala sai ga gabaki ɗaya ta juya sai ya ji ina wannan kalmomin da da take gaya masa kafin su aure ina magana sansa da take yi ina magana kaunarsa kullum take gaya masa tana gaya masa ta kasa bacci ita in ba shi ba sai rijiya shi kaza shi duk irin waɗannan maganganun masu daɗi wanda suke sanyaya masa rai su sanya masa kwanciyar hankali ya ringa jin cewar eh ta ma yanzu wannan yarinya ya kamata ya bata muhimmanci yadda take kaunarsa take son shi sai an zo an yi auren kuma sai ya neme ta wannan kalmomin ya rasa me yake faruwa ya kamata ya kasance rayuwarmu mun gudanar da ita bisa gina ta akan maganganu na so da ƙauna musamman rayuwar aure ya kasance shi ya gaya wa mata kalmomi da za su kwanta mata hankali na so da kauna ita mata gaya masa to da wannan yana ɗaya cin siffar da ake so mace ta siffanta da su abu na gaba mai matukar muhimmanci ana so mace ta zama budurwa ta zama budurwa amma a nan gurin kuma kar zawarawa su ji haushi ba wannan bane ba akwai manufofin shari'a da suka zo suka faɗi wani kuma ke karan kanki ma bazawar ake ma kanki kafin ki zama bazawar rabu budurwa ce ke da budurwa ce ke daka ba wai matsala bane ba abin da ake so shine mai kasance abin so mutum in zai aure ya auri mace wadda take budurwa ce ba wai dan ana kin su zawarawan bane ba ko makamantansu a'a ba wannan bane ba amma me saboda me akwai wasu abubuwa da malamai suka bayani wanda ya sa aka ce an fi son aure ita budurwa abu na farko shine me lokacin da mutum ya aure mace budurwa to za ka gani shakuwarsu alakarsa shi da wannan yarinyar ta fi karfi akan a ce da bazawara ne saboda me lokacin da aka zo aka ka aure ta bata san wani ɗa namiji ba sai kai dan haka a lokacin nan ka baro ta da gidan iyayenta gani take yi kai ne komai dinta kai ne uwarta kai ne ubanta kuma kai ne mijin a lokacin silar ku alakar ku a lokacin nan ƙara ƙarfi za ta yi a tsakanin ku sabanin in ya kasance ba za ka aura dama can ta taba wannan rayuwar da wani mijin da sauransu zai ma iya yiwa in ya kasance ka zo ta ga wani naƙasu wata tawaya a tattare da kai a sakamakon yadda take tsammani na yanayin rayuwa da sauransu ta kowa kuma ta ringa tunanin wani mijin ko mijinta misali banda wannan yawanci zaka gani me mace wadda take da wannan budurwa tana da salo kala-kala ne yadda za ta iya mu'amalar mijinta za ta iya mu'amalantarsa abubuwa masu wannan tana ganin cewa bata saba da wani namijin ba sai shi za ka duk abubuwan da za ta yi ta jawo hankalinsa za ta iya yi maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yana gaya mana cewar menene alaikum bil abkar yace ku aroi yan mata wanda suke budurwai menene dalili ke cewa innahunna a'zabu afwahan afwahan domin me sun fi daɗin magana lokacin nan budurwa lokacin ta yi aure ba wani wanda yake gabanta kamar yadda na bayani in ba mijinta ba tun magana da ta zo mai daɗi za ta gaya masa da sauransu duk magana ta zo a bakinta mai daɗi za ta gaya masa magana ta kwantar masa da hankali magana ta sa shi nutsuwa da makamantansu sannan mai wa an taku arhaman sun fi yawan haihuwa saboda lokacin mai ƙwayayenta a cike suke suna nan kawai jira suke dama a ta samu namijin da za su haɗu ne su aure masha Allah su fara fitar da yara wa arda bil yasir dalili na uku kuma mai yawanci za ga budurwai 'yan mata mai tafi yadda za ta fi bazawara yadda da abu madaidaici ko kakani abin da ke nufi da wannan me diya da ta samu rayuwa za ta zauna a haka za ta rayu ba tare da wani matsala ba saboda mai dama can bata san wani daɗin ba kafin ta auri wannan mijin wannan kuma wa arda a kan komai akan yanayin rayuwa sai da ya zo tsara mata yanayin cefane yanayin abinci yanayin gudanar da wannan sai yadda ya tsara mata sannan na biyu kuma a kan shi karan kansa yanayin kwanciya da biyan bukata ta harkar kwanciya da sauransu sai yadda ya tsara mata saboda dama mai bata san wani namiji ba kafinsa bata san wani namiji ba kwata-kwata kafinsa don haka yanayin da ya saba mata kwanciya da yanayin lokutan da take buƙatar namijin da sauransu sai yadda wannan mijin ya saba mata idan budurwa ce lokacin da ya kasance budurwa ce bata san wannan harkar ba dama bata san yanayin kwanciya ba bata san komai ba tana da sha'awar abin tana so saboda me sha'awar da take tattare da ita tana son a biya mata bukata amma bata san ya abin yake bar sauransu da haka yadda mijinta ya saba mata haka za ta miƙe to wannan wa'ar zabi lasir din za ta iya shiga komai a rayuwa yanayin zamantakewa da mu'amalar ma'aurata ta kwanciya da sauransu yanayin zamantakewar abubuwan ciyarwa da tufatarwa da shayarwa na yanayin gida duk abin da ya zo mata hannu za ta gode Allah ta karbe shi hannu biyu saboda dama ba ta san wani abin babban da shi haka kuma shi karan kansa ma yanayin zaman soyayya da sauransu duk abin da mijin na ya mata tana ganin iya karfinsa kenan don haka za ta iya yadda da wannan abu saɓanin bazawara zai iya gidan ta fito gida ne wanda mijin mai sakin hannu ne ko mai almabazaranci ne ma misali ya saba mata wata irin rayuwa ta zo ta auri wannan kuma ta zo ta ga shi ba haka yake ba ko wancan mutum mai karfin sha'awa yana da karfi na kwanciya da ita zai kwanta da ita sama da biyu uku haka da sauransu zai biya mata bukata ko ta saba ta rayuwa ta magana haka kwanciya da makamantansu wanda shi kuma wannan ya kasance tunda mutane kowa kala kala ne kowa da irin ɗabi'arsa da Allah swt ta'ala ya yi shi akai ta zo ta ga wannan nabin da za ta aura ba irin wancan mijin nata bane to kaga daga nan kuma wasu abubuwa sai su fara na sabani ko na reni ko makamantan irin wannan abubuwa su ringa shiga to shi sa ake so a nan gurin mace ka auri budurwa ga saboda wancan abubuwan da maza sallam ya faɗa a hadithin can iya maganarta za ta ringa tsintar me ya kamata ta gaya miji ta san me za ta gaya miji daidai gwargwado yawan haihuwa saboda kasancewar kwayayenta na waye da sauransu a nan dama suna nan tun da aka halicce su suna nan ba wannan kawai ana auren ne kenan za a ci gaba da haihuwa yaya tafi yawan haihuwa na wani gurin dama manufa ce ɗaya daga cikin manufofin aure kenan sannan kuma ta fi yadda da abu kaɗan ko kaka ka bata abu za ta iya yarda da shi sannan na biyu kuma eh, ƙari akan wannan kuma malamai suke magana cewar ɗaya daga cikin wasu dalilan da ake so a auri budurwa ba zawara ba saboda me suna da ƙarancin iya makirci duk da umuwar mace in ta tsaya ta shirya ma abu duk kankantarta sai kai mamakin irin kwakwalwarta da irin shedanin da yake shirya mata abubuwa to amma me a kan budurwa abin ya fi kankanta za ka gani ba kamar bazawara ba bazawara ta ɗanyi rayuwa ta goge ko ƙaƙa ne sai ka samu wayewa da gogewa bazawara ba ɗaya yake da da wannan ba ba ɗaya yake da budurwa ba to ƙarancin iya makirci shi karan kansa abu ne da ake bukatarsa a rayuwar aure don ya kasance ka samu mace makira to ƙarshe rayuwar ta haka za ta kasance wata irin rayuwa cikin balahara tashin hankali amma me a nan gurin akwai wani ɗan tsokaci akwai lokutan kuma da ya kasance auren bazawar shi ne fi maka alkhairi musamman ya kasance lokaci ne da kake tsananin buƙatar kulawa sakamakon wasu ɗawainiyoyi da suke kanka misali jabir radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin manyan manyan sabbin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam lokacin da suka haɗu da maza sallam maza sallam ya fahimci ya aure ce masa kai aure ya ce masa yana yi aure yake ce masa wani ya ce masa ai bazawara na aura yake ce masa don me baka auri budurwa ba ta maka wasa kai mata ta maka haka dai abubuwa na jin daɗi da bai da sauransu ta take sai ke faɗa cewar me ai ya manzan allah gashi gashi yara aka ban muni suna da yawa da haka ni ba zan iya tarbiyyansu ba ni kaɗai ina buƙatar mace za ta taya ni kuma in na ɗauko mace yarinya budurwa ƙarama yar uwarsu za su saje ne ba tare da wannan ba don haka ina bukatar a samu mace mai ɗan khibra wadda take tana da gogewa akan lamarin rayuwa haka da sauransu da za ta iya taimaka mana gurin tarbiyyar waɗannan yara to idan ya kasance akwai wani abu mai matukar muhimmanci za ka iya saukowa daga kan wannan ka ajiye magana a wannan ɗin kasance in ya kasance auren akwai wata manufa da kake son cimma wanda ita ma karan kanta manufa ce wadda shari'a ta yarda da ita ta aminta da ita to a nan gurin sai ya kasance aurenka da bazawara yana da matuƙar mace bal a irin wannan yanayin ma an fi son shi akan ka je ka auri budurwa amma in ya kasance babu waccan illar to abin da ake so shine me ka auri yarinya wadda take budurwa ce saboda waɗancan dalilai da malamai suka yi bayani suka zayyana siffa ta gaba wadda ya kasance ana so mace ta siffanta da su shine mace ana so mace ta kasance daidai gwargwado kyakkyawa ce amma me ya kamata samari su fahimci ba an ce kadai ka je ka lura da wannan kyan shi shi kadai ba kyan da ba shi da addini aikin banza ne ba kyau ba ne ba shi za ka ji ana cewa kar ka je ka auri macen da kyan dan miciji ne kawai idan ka ga miciji yanzu ka gan shi silm silm jikinsa din nan yayi kyau ka gan shi yana shining yana waye da sauransu ba wanda baya san shi amma me lokacin da ka je ka taba shi za ka yi kaya ka ɗebo wa kanka ƙarshe halaka ka je ya lalata ka da ka za mu tsaya a nan gurin insha Allah fitowa ta gaba za mu ci gaba da za mu ɗora akan bayani ta akan wannan siffa ta biyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ginshiki